فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين saboda rahamar da Allah ya maka ya kai wani annabi ka zama mai sauƙin halaye ga sahabbanka da ka zama mai tsanani a maganarka da aikinka mai ƙiƙashasshiyar zuciya da sun watse sun barka don haka ka yafe musu gazawarsu a ɓangaren haƙƙinka ka nema musu gafara ka nemi jin ra'ayinsu cikin abin da yake buƙatar shawara idan ka ƙudiri yin wani abu bayan shawara to ka zartar da aikata shi ka dogara ga Allah. Hakika Allah yana son masu dogara a gare shi yana datar da su yana ƙarfafa su.